babin da ya zo na bayanin shu'umanci abinda ake nufi da shu'umanci shine mutum ya canfi wani abu yana ganin kaza shi zai sa kaza kaza shi sa kaza saboda na auri mace kaza ko mota kaza ko gida kaza duk su ne suka sa na samu da kaza na samu alkhairi ko na samu sharri duk babu ba shi cikin imani abinda ake nufi shine in bai dace da kai ba sai ka bar shi sai ka yi wani amma kada ka kudurce cewa shi ita wannan matar da ka aura ita ta sa ma talauci ko wannan gida, ko wannan dokin ko wannan abin abin shi umanci kenan ko ya yi lalzina mantakullaha in tattakullaha ya ji allakun furkanin a cikin wace magana ce aka magana ce da ake tattaunawa game da nikabi in ya ji allakun furkana in an ji tsoron Allah maɗaukakin sarki tsoron Allah ai ne tushe komai in ya ji allakun furkana in kuka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki in ka ji tsoron Allah a cikin sana'arka Allah zai sama albarka in ka ji tsoron Allah a cikin aikinka Allah zai sama albarka in kika ji tsoron Allah a cikin rayuwarki Allah zai sami albarka misali akan haka shine abinda ake so shine a tarbiyyantar da ke akan tsoron Allah in aka tarbiyyantar da ke akan tsoron Allah masal an gama komai ya gama wani bawan Allah ya tarbiyyantar da 'ya'yansa akan tsoron Allah kuma 'ya'yansa mata suka tashi akan tsoron Allah larura ta sa za su je shayar da dabbobinsu da suka je wajen shayarwa ɗin tsoron allah na tare da su wannan ba zancen nikabi ko zancen hijabi a'a tsoron allah na tare da su gashi sun zo za su shayar da dabbobinsu bukatar shayarwa ta kama su da rurar fita ta kama su amma suna kai wajen suka ga yadda yanayin wajen yake sai suka sai waye zo sai allah ya zo su. duk abin za ka yi allah ya zo ranka tushe ga sakayya kyakkyawa turawa ba abinda da ba su yi mana alheri na gyare-gyare na taimakawa amma lokacin ko fitila kadai da suka yi ko jirgin sama amma lokacin da suka yi mekiransu <coughs> ko kudi ko kyakkyawan ambato ko suna abinda ke ransu to shi yasa wa khadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura ran lahira ba su sakayya sakayya su Allah ya ba su lafiya a duniya ya ba su kuɗi ya ba su kyakkyawan suna din wanda ya kirkiro fluorescent shine wane ne a yi taro shikenan an ba da kyauta wanda ya kirkiro kaza a amma ai ba karamar ba karamin taimako suka yi a cikin rayuwa ba ka tashi awa hudu da za ka maka ka kawo sai yadda hali yayi yanzu ka awa hudu ka sauka an ka gama awa hudu ka sauko Kano to wayannan 'yan mata da ake an tarbiyyantar da su akan in tattaqullaha ja'alakum furqanan kenan ko da aka tarbiyyantar da su akan tsoron Allah aka yi musu rigakafi da tsoron Allah aka yi musu alurar tsoron Allah ya zama musu jini da tsoka da nama sun je wajen bukata sai Allah ya faɗi yi. wannan ba zai dace da mu ba <coughs> Allah baya son haka a lokacin sun fifita tsoron Allah akan dabbobinsu akan wanda ya turo su akan komai da komai akan kansu sai suka ja suka tsaya a lokacin da suka ja suka tsaya din nan wake ransu tsoron waye sa suka ja sai Allah ya ci sai Allah ya turo musu wanda ya fi su iya shayarwa in ba haka ba zai kama hanyar dalu'udu amma sai kama hanyar tudun yola zai ya kama hanyar rijiyar zaki sai kama hanyar kofar na isa su dan ya je ya tarar da su bai san me zai je ya tarar ba ba su san me zai zo ya same su ba mu dai Allah ke zuciyar mu kuma Allah shi ya hana mu kuma mun tsaya sai kuma me sai Allah ya kyale mu Ya ce ma kuma me ya faru ne shi ana shayarwa ko kuna tsaye ga kuma da dabbobi qalata la nasqi ta yusqir ri'a ai ba za mu iya zuwa mu yi gogayya da maza ba har sai in sun sha sun gama abin da ya saura za mu je mu shayar da mu yana ce haka sai zagi dan su je wa'annan sun ji tsoron Allah ba zan kyale su ba Allah ne ya turo shi dole ya yi musu Allah Musa ba zai iya tafiya ya bar su ba shi kuma da ya gansu sun ji tsoron Allah madaukin sarki sai mai ya fado ransa tsoron Allah shi ma ya fado ransa ya bara ya taimaka musu sai taimaka musu karshe natija sai zamo mai sai waye gari ya abati stajirhu inna khaira man istajarta la amin sai ɗaya ta zama matarsa sun ji tsoron Allah Allah ya turo wanda zai taimaka musu wanda zai zai taimaka musu ya ji tsoron Allah bai neme su da aure ba bai neme su da kaza ba bai kalle su ba Allah ya ce zan sa ɗaya ta zan mallaka maka ɗaya ta zama matarka shikenan misali wani kuma dattijo annabi Ibrahima ya ɗauki Eh, matarsa da ɗanɗansa ya je ajiye daji ya ce to ya za a yi sai ku yi hakuri zan tafi sai ce allah amaraka bi haza yanzu ko kwanan da wani kashe ajiye matanka da ka isa je ka hanyar janguza je ka sai ta abinda ta tambaye shi allah ne ce ka yi haka ba ta da magana ba dogon turanci Allah baraka bi haza sai ce min sai ce izan lan yudayyana in dai Allah ne ce kai haka ka zo ka ajiye mu inda ba kaza ba komai ba kaza kaza izan lan yudayyana lan ta ce har abada Allah ba zai tozartar da mu ba sauka lafiya kana nan ma baka ran Allah ne kana nan da baka nan in Allah bai bayar ba kai ba wanda zai iya bayarwa sauka lafiya je ka da addinin Allah ka saura daga ita sewa sai dan da a ina a gonan magoro gonan shinkafa gonan mai da menene inni askantu min dhurriyyati biwadi ghairi bi zar'in inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ai Allah dai tunda dai Allah ya ce ka bar mu je ka shi da ya ce ka bar mu din nan yana nan ai sai tafi ya basu tana zo da ɗanɗa ɗana jin yayi za ta yi ta je safa ta je marwa tana neman ruwa tana alaman ruwa sai da ta gama gajiya so bakwai dan da take neman ma ruwa sai ya dauki kafar sai buga sai ruwa ya fito me yasa sai da ta yi sa'ayi so bakwai ta je neman ma ɗanta ruwa ta yi ta safa da marwa so bakwai bayan ta gama ta sai ta barbawa Allah sai Allah ya ce mala'ika kafan nasa ya buga wajen ruwa nan inda inda take nan ruwa na nan ruwa nan ruwa yake eh ta tafi ta bar ruwa ta je neman ruwa sai da ya dan ɗaya buga kafarsa sai ruwa ya shige na sai ruwa ya ƙulƙulu shi ne sa'ayin ta ya zama ka ibada ya zama mai ibada wannan ruwan da dan ɗaya buga ya fito shi ake sha har yanzu ruwan zamzam da kafar ya fito shi tana ce shi zum zum zum zum shi ne zama zamzam zamzam zamzam ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin a kwari ghairi bi zar'i inda baitikal muharrami rabbana ya ubangijinmu li yuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkuruna duk wanda ke zuwa hajji ko umara ya tabbatar da cewa kasar saudiya su ba su dama ba su ba sa ba abin da suke shi man fetur amma ku da kuke noma kuna da kayan lambu kuna da menene kakan lokaci wannan abin ya wuce a garin ku babu shi sai ku je ku same shi saudiya ku kuma ku ka aika banda Allah ya zai yi wannan shine in tattakullaha to abinda yake faruwa yanzu shine imanin yayi rauni a zukatanmu kuma duk wanda zai fara karatu a awwalu ma yajibu alal mukallafi tasbihu imani na ɗauki fayil na na tafi ba kula da ni ba gobe na tafi ba kula to ya zai so yake ga fuskata na kwaye shikenan sai mai zai bukata ki tafiya shi kuma da yake zaune ofis ya manta cewa duk wacce ta zo ko ɗata ko kanwata ko yata ko uwata ko menene a ai menene su duniya ke gaban su boko aka yi gadan-gadan yan kudi ake so ko ki mika kai bori ya hau ko menene sai ka yi aikin ka har ka gaji a zuwa ce ai ma ritaya ka kana zaune kofar gida kana raba fada ka karanta jarida har ka gaji ba ka da wani amfani ko ba wanda zai ce ma ina kwana to sai ga turu tana fito ma sai ka tashi ka ka shiga wannan siyasa ba yadda za a yi sai ka shiga rigima ba za ka iya zama ba amma lokacin da kake ofis duk wani abin da ya danganci addinin Allah kana taimaka masa duk wani wanda za a cuta kana taimaka masa duk wanda za a za a nuna ma rashin gata kana taimaka masa wallahi tallahi sai Allah ya sa karkon ka fi farkon ka kyau duk wanda yake so ya gwada ya gani ina in tattakullah ya lakum furkana mas'alar ka kenan ita ce ta eh, wa'annan misalai ne kaɗan a cikin misalai masu ɗimbin yawa ai an fahimta ko in tattakullah ya'yan annabi musa in tattakullah mata annabi ibrahim da ɗan annabi isma'il gashi yanzu ya zama me ya zama aikin hajji ya zama zamzam har duniya ake raba duniya duk ake ɗeban ruwan zamzam ana kaiwa tun daga zamanin annabi Ibrahim har Izuwa yau shine natijan takwallahi tsoron allah to ya za a yi wannan tsoron allah ya tabbata a zuciyarka sai an tarbiyyantar da kai akan imani ya za a yi tarbiyyantar da kai akan imani fa'alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun li yusibaka wa anna ma al-usri yusra to yaya za mu yi mu tarbiyyantar da kanmu akan irin wannan tsari na tsoron Allah ɗin sahabi ana yaki ya je yaki duk wanda ya je yaki ko a kashe shi ko ya kashe ko a kashe shi ana ta yi mishi wa'azi ana ta ya ce yanzu tsakanina da aljanna na canye wannan dabirin da nake ci don wa dabirin kwaya ɗaya ba teburin abinci ba ba chinese restaurant ba fa ba ba ba ba ba ba sabin caci ba ba ina ne ba ina ne ba a'a kwayar dino ɗaya ce yanzu tsakani na da aljanna wannan kwayar dino ɗaya ai in na ce zan jira na canye wannan kwayar dino na makara na bata lokaci sai cire ya yar ya je shiga yaƙi sai aka yi mai kashe shi shiga mai aljanna to ya za mu dawo da makarantunmu akan wannan tsoron allah malami da ɗalibi ba a shirin malami na ce da zan kare kai ai ba za ka ci jarrabawa ba ai ba za ka ka za ka za ai mu hadu a wurin jarrabawa na ce musu duk malamin da ke tsoratar da ɗalibi in yana tsoron Allah ya je ta sai da timaji da sai ya fi mishi da ya je tsaya ce shi malami ne a university na ce duk wannan gine-gine university duk an gina su ne don a zo a kare ɗalibai aka gina makaranta aka ɗauko ma'aikata ana biyan su duk hukuma ta yi wannan ne don a kare ɗalibai na in ka ka tsaruwar ɗalibi to ba aiki ka bane ilmantarwa ba ba aiki ka bane karantarwa ka je ka nemi wata sana'ar daban ita ce za ta fi dacewa da kai duk komin kwarewar likita duk likita da ya kware cikin aikin likitanci kaddara ya fi kowa iya likitanci kuma ture ne ma ba shi da alaka da bikin mutane aka kawo shi asibitin murtala aka kawo shi baka mai aka kawo gyambo ko kurji mai doyi mai menene aka kawo mishi ce a wannan bincin shi ke hace kai likitanci ka zama aikin banza ba abin da zai yana kallon wannan abin sai da kwa bai ya sa ya rufe hancin shi da bakin shi duk abinda ke cikin wannan kurjin sai ya ga ya magance shi tukunna samu kwanciyar hankali sa'annan a cikin rubuta ya rubuta in wani abu ne ya gano daban sai ya rubuta wannan cutar kaza kaza kaza kaza saboda kai gobe ka zo ka kai. to shine ya zama ƙwararren likita kenan amma don yana bature an kama masa kurji bakin mutum ya ce a yana kyakkyan ya tafi shekara shida da yana koyi likitan ya zama aikin banza da wuce sai ya ga ya magance wannan kurjin to sa'an nan ya zama ƙwararren likita ba ka bane ba ta haka malami kai ka ce na zo in karantar da su in ka ce na zo in fada da su a biya ka albashi bai kaje ka yi musu a kan mai kake karba albashi ka ce a a zan je ta fada da su da ka gani a baka albashi ba ba wanda zai kafa makaranta gina makaranta ya baka albashi don ka kada ɗalibai don zaka yi fada da dalibai duk yadda suke sai ka yi kokari ka gyara su haka ake so to daga nan za mu iya dawowa da mu mun ce ana so a samu dattawa a unguwa ana so a dawo da tarbiyyar akan imani akan menene da menene akan tsoron Allah wallahi tallahi rayuwa sai Allah da ya halicci halitta tun da farko annabi Adam har a da kasa Allah ɗaya ne yana nan kuma ba wani abin da ya canza game da Allah madaukakin sarki canjin yana fitowa wajen wane ne wajen al'umma wajen al'umma gwargwadon yadda kuke haka za ku ji daɗin rayuwa ko ku sha wahalar da rayuwa haka za ku je ku hannu Allah aljanna ko wuta an fahimta in tattakullah ya ja'ala ku furqana an baka misali guda biyu ko uku sai kai ma ka je kai kokari ka sami misalai bakwai ka kara kan uku sai zama goma ka rubuta ka ajiye kai ma ka zama malami ke haka ake ba ka bane ba eh a lokacin inda muke karatu lokacin da muke karatu gada tashi bayan magarba muke karatu a lisha a cikin haramin annabi masallacin annabi kana gama lisha kana zuwa gida ba za ka yi bacci ba sai ka rubuta duk abubuwan sa da zan ɗauko littafin da za ku ga tun 1971 ga karatu na mun je karar ai kaza ga matsala kaza ga matsala kaza ga matsala kaza akwai wanda shekara arba'in rubutu aka yi duk in ka tashi makaranta ka je ka zauna sai ka dawo da duk abin da ka ji sa'an nan kai kuma ka yi bincike ka kakkara abin da ka to in ba ka ba ai ba za su zauna ba ko in ba ka ba ai ba zai zauna ba ko eh in ta eh, in na ji so shi ma sai ka bari shi ma an sake dawo ranar shida ga watan biyar hijira alif da ɗari hudu da goma sha wanda ya dace da biyu ga watan goma sha ɗaya wannan ke kenan 1992 muka fara karatun buhari a wannan watan biyu ga wannan watan shekara ashirin ke shekara a shekaru ashirin ke <laughs> daga ran da muka fara buhari shi daga watan biyar 1413 yannan kuma biyu ga watan 11 1992 sakan novemba muka fara karatun buhari ma'ana sakan novemba wannan watan bana shekara mun samu shekaru 20 kenan shekaru 20 wata nawa kenan wata goma biyu so 20 wata nawa kenan 240 240 so hudu sati hudu cikin wata sati nawa kenan 960 to inda rakwana ne sai ce ma sati kaza kwanaki kaza awanni kaza minti minti sakan kaza shekara ashirin kenan alhamdulillah rabbil alamin in Allah kara mana wasu shekaru 20 ko fada karatu ai za mu kama har muwatta ko shekaru ashirin wanda ya gina alat kabiru na ce ai da kayi muna abinda zai kai shekara talatin ka ya ce shekara talatin mana a cikin wannan wahala wa yake bukata shekara talatin a cikin wannan wahala a najeriya <laughs> to yadda matsaloli suke kenan in kai karatu kai ma sai ka je ka zauna kai istim ka rubuta abinda ka gani ka rubuta abinda allah ya kawo maka ka rubuta shi yana a rubuce na aji matsaloli da yawa mun gama da su shekara arba'in in ka zo kuma kuka kawo min kuka dagula min lissafi shi ina tunani mai ko kuskure nake yi ne sai daga bashi na je na bincika ce a ah, wannan su yanzu matsalar ta zo musu suke bincika an mun gama da shi shekara arba'in lokacin ka gama sakandare gama sakandare suna nan suna nan a rubuce wallahi suna nan a rubuce komai ka rubuta shi yana aji da an kawo ta matsala wannan tambaya wannan ce ta tunani, mun gama da wannan matsalar fa ta zama aiki ne ibada aiki ake da ita ai fada ai ce an karanta har aka gama shi ta zama aiki kawai ake yi to in suka zo suna faɗa suna ta magana ga shegar na tunanin da ko kuskure kake yi ne ko menene da menene da menene ne to yanzu suka karanta sifatu salati yanzu suka karanta menene a yanzu suka karanta kaza da kaza da kaza kaza sai kai izinin zaka tashi ka tafi kasa in ka tashi abla da umar yace wa kana la yarfa'u ma hatta yastawiya qa'iman in ka zo bayan kai tahiyya duk sai da muka karanta su muka koyi sojan malamai a aikace kuma muka karanta su muka karanta su a ilmance to shi yasa duk sa'an da matsala ta zo adalci sai ka ce an ce kaza an ce kaza duk waɗanda suka faɗa ɗin nan maganar su a bar a ɗau ba ba wanda zai faɗi abu akan son zuciya amma ka ɗora mutane akan abu ɗaya ka cutar da su ka ɓata musu tsarin rayuwa a lokacin da ake zance ɗora hannu bayan rafa ibn ruku'i sai da aka imama sharqul awsat shek bin baz ayna yad'u musalli yadahu ba'da rafi min yadayhi ba'da rafi min ruku'i wanda ya fada shekul albani ayna yad'u musalli yadayhi ba'da rafi min ruku'i kowa ya je kawo nashi abin nan to bayan an tattauna wannan an rubuta an gama sai zama yanzu aiki ake yi sai wani lokaci za ka kana abu shek atiya ya fada haka Allah jikin shekul albani kansa ya faɗi haka ya ce duk sa'an da muka faɗa muku wasu alayi suka ce mai dalili za mu yi haddace kowane dalili matsalolin mun gama da su aiki muke yi da su shi sa wani dalilin sai mun bincika wani dalilin sai an bincika amma an san haka abin yake an san haka abin yake ko amma ma'ana yan zafi sababbin wayan da matasa yanzu suke karatu suna buɗe yanzu suka buɗe suka gani sai yanzu ai sun samu sabon abu bara za su je su ɗimama yanayi bara za su je su tada hankalin mutane ba <laughs> ba haka ba haka haka shaikh ba zai ce haka shek bin ce bayan rafi minar kuwa haka shek albani ce ba rafi shi kaji kowa ya kawo hujjojin shi da sa kowanne malami ne ya isa a karbi a dauki maganarsa amma yan zafi waɗanda yanzu suka fara karatu lam ma da tafi sarfi fa bihin bi ilmi tawriyatin kan saru jawamisa بحق رب الورى يا قوم فانتبهوا فإن في دارنا هذا عبالسة جالوا وجاءوا بأقوال مزخرفة وكل أقوالهم إفك متاقيسة باب شؤم الخير قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة ما معنى الشؤم في ثلاثة manzon Allah zai tabbatar da shu'umanci yana ba ku labari ne abinda jahiliya ke cewa suna shu'umi shine guda uku ba manzon Allah na tabbatar da shu'umanci ba ne an fahimta ya ce ai abinda suke ɗauka suna shu'umi cikin abu uku ne almar'a walfaras waldar ya ce abinda suke daukar shugabanci kuma manzo Allah da shugaban masu tauhidi masu ta Allah zai zo kuma ya tabbatar da shugabanci ya ce ai da masu lokacin jahiliya laraba abinda suke shugabanci shine ko dai mace in ya aure ta ya ga ba samu zai ce ita ce tana da kaza tana da kaza me alaka matar da ka aura da arzikinka kai kanka me alaka ka da arzikinka kai kanka mece ce alakarka da arzikinka bayan mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna wa inna ahadakum la yuktabu kaza kaza kaza fi huwa fi bi ummi 40 kaza fa yuqmaru bi kitabi ajalihi wa rizqihi wa shaqiyun am mahaifiyarsa da take dauke da shi a cikin cikinta ba ta san arzikin da aka rubuta mushi ba ba ta san adadin shi ba ba ta san lokacinsa ba ba ta san yaya za a yi ba yaushe matar da ka aura za ta zo ta sa ma tsiya ko ta sa ma arziki yaushe gidan da ka shiga zai sama tsaya ko sama arziki yaushe dokin da kake hawa ko motarka za ta sama tsaya ko ta sama arziki ya dace ne lokacin kana jin tsanani abubuwa sun zo ma tsanani to shi aka ce ma izalam lam tastati shay al fada'u fajawizhu ila ma tastati'u fatalliqaha falasalaha bi kufu'in wa illa ya'lu mafrakaka al a lokacin da ka ji tsanani in mota ta sai ka sayar ka sai wata ta fice ne ka kun kasa zama lafiya sallame ta ba ta kudi ba ta gida ba ta menene ka je ka auro ta amma haka kudurce ita ce ta sama tsiya wadda ta sama arziki ya zama mai kenan shirkun fil rububiyya as abu mina shirki fil uluhiyya eh saboda suna shirka cikin uluhiyya amma cikin rububiyya eh wala in sa'altahum man khalaqa sa qul man yarzuqukum min as-samai wal kaza kaza yaquluna Allah wa yake bada arziki kace matarka da ka aura ita ce take har ta sa ka ba tsiya ko sa ma arziki motarka ko dokin ka ko gidanka manzo Allah yana bada labari ne ba yana tabbatar da shumanci bane yace ashubu fi salatati almar'ati wal farsi wal dar abinda suke kudurcewa kenan ba manzo Allah ce akwai shu'umi cikin yau ba ga manzo Allah dai alkhairu fi nawasi alkhair manzo Allah ce na cikin doki eh ba zai taba yiwa ba ما زلت قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معلول قال حدثنا مالك والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يك في شيء ففي الربعة جداكن والمرأة والفرس إن يك في شيء in akwai shu'umanci cikin wani abu kamar yadda suke rayawa abinda suke faɗa kenan waɗannan guda uku saboda su ne suke tare da mutum da'ima matanka tana tare da kai da'ima a bar na tare da kai da'ima gidanka kana ciki yana tare da kai da'ima yasa duk wani rashin jin daɗi da kai sai shaidan ya zo ya ce ma ai gidan ne to shi yasa in ka je kana gina gida ko ka gama gida ko za ka gina gida ya ji a sa ka samu kafanni ka samu abubuwa ka je ka binne abubuwan da za su zo shedanu suna cikin su hana ka sakar su hana ka zama gida lafiya kuma ka riga an binne ai daki ai kankare an an abin nan din to sai ga to ai ba za a iya rusawa ba a cire ba za a fasa ba a cire to ya zan yi ni bari sai da gidan in je in samu nuri in gida kar na ki wannan aqida Wannan ya zo ya saya bai san hawa bai san sauka ba je zauna lafiya shi da iyalansa tunda manzo Allah ya faɗa maka man sakana manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi ta الدابات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله هذا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبن منزل الله صلى الله عليه وسلم فدا حق ثابت to kaga imamu nasa'i ce babu barakatil khayli wai me kenan ya kuma zai ce doki na da shugabanci eh ya zai ce doki na da shugabanci manzo Allah ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib ya za ce kuma al-mar'atu a ce mace shu'uma ce shu'umancin mace shine ta ma fitina kullun yau ba zama lafiya kana zuwa gida ba ka nanzir ba ka albasa ba kaza ba kaza duk abin alkhairi babu in kai bata gode ba shine shu'umancin da fitine ka fitina amma ita kanta mecece alakarta da arzikinka babu babu wallahi to ka gani ko ka ce ita ce ta hana ka arziki ko ita ce ta sa ka samu arziki babu barakatul khairi albarkar doki قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا النضر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا وحول السند قال وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو أبو التياهي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواسي الخير البركة لا تندوكي كو زنكم ما يندوكي كو كل من دوكي كو مكورفان دوكي akwai albarka a ciki wannan manzon Allah ya tabbatar ne wancan kuma yana bada labari ne abinda suke fariyawa ke abinda ya zo ya yaka kenan babu fatli nasiyatil farz babin da zo na tubka kisa wannan zankon da ke kan doki zuwa abin da yayi tsawo ana tubkawa ko ana kisawa ko ana tsara shi قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يختل ناسية فرسي بين أصبعيه yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sai da hannunsa mai albarka ya tsunsa guda biyu yana yana saka gashin zankon doki ko kwata kulluma ko gashin kan doki wa yaqulu yana sakawa yana gyarawa yana cewa alkhailu معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة doki akwai alkhairi tare da shi zuwa tashin alkiyama za a samu mai lada a ji a yaki ta da addinin Allah a samu lada wal ganima da riban yaki qala akhbarana qutaybah bin sa'id qala haddathana al-layth an nafi' an ibn umara عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواسيها الخير إلى يوم القيامة قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعباء عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواسي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا محمد بن جعفر قال أنبانا شوبا عن عبد الله بن أبي الصفر عن الشعبي عن عروة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا شعبة قال أخبرني حسين وعبد الله بن أبي الصفر أنهما سمعا الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم sai aka ce wancan hadisin da aka ce da mace da doki da gida banzu Allah labari ya bayar to a ɗauka cewa tabbatarwa hadisin ya yi shi aka zo ana son a yi tarjihi tsakanin shi da wannan hadisin wanne ne za a rinjayar saboda me saboda me eh a ah, ba yawa kadai ne yake kawo in yana da yawa ba shi da karfi fahimci ya fi karfi yana da yawa bai zo nasi ba kaza kaza wa in ya kunfi in lishak in eh, akwai wani abin da suke da wannan suke yi wannan kuma ya tabbatar alkhairu ma'qudun fi nawasi alkhair ila yawmil qiyamati alkaza wa kaza nas haza nassun fi mahalli qati'un fi mahalli nisa' sai a ɗauke shi yasa imamu nasa'i da ya kawo wancan sai ya kawo wannan bayan shi bai ya ɗauki wannan maganganu ya kore wancan an fahimta babu ta'adibin rajuli farasa babin da ya zo mutum ya yi ta abin nan ɗinsa ko ya madokinsa yana ilmantar da shi ya ishi yana ladabtar da shi yana training ɗinsa kenan ko yana horonsa kala habarana alhassan bin isma'il ibn mujalidin kala haddasa isa bin yunus ana abdurrahman bin yazid ibn jabirin kala حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال كان عقبة بن عامر يمر بي فيقول إيه عقبة بن عامر يا كسنتي أنا شجي وأوجينا سيتشيني يا خالد يا كي خالد اخرج بنا نرمي تفتو مجمنا كويون حربي فلما كان ذات يوم أبطأت عنه سينا فتو متفي وترانا سينا يجي كريبا فتوبا فقال يا خالد ta'al ukhbiruka bima qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ataitu yace ya kai ka zo in baka labarin abinda manzon Allah ya faɗa sai ya je fa qala sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yudkhilu bis-sahm al-wahid thalathat na farin aljanna. yace Allah yana shigar da mutum uku aljanna saboda kibiya daya baka daya abin harbi ɗaya. mutum uku sani'uhu ya tasbo fi ihi alkhaira wanda yake gyara wannan abin saboda aikin alkhairi sun dan ya samu lada Allah zai ba shi lada warrami bihi da wanda ya saya ko ya karba yana harbi wa munabbilahu da wanda ke miko masa ruwa warmu yace ku yi harbi ku koyi harbi warkabu ku hau doki ku yi koyi ku koya ku koyi harbi ku koyi yaki wa an tarbu ahabbu ilayya min an tarkabu ku koyi harbi ya fi min ku yi hawa wa laysa lahu illa fi thalathati ai babu wasan da ake son mutum yayi sai ɗayan abu guda uku ta'dibir rajuli farasahu mutum ya kawo doki sai yana koya masa yaki yana koya masa gudu yana koya masa abubuwa yana training insa. wa mula'abatihi imra'atahu mutum kuma matarsa su zauna suna wasa ana hira ana raha ana dariya wa ramihi bi qausihi wa nablihi da zuwa koyan harbi wa man taraka ramya bada ma alimahu ragbatan anhu duk wanda ya koyi harbi ya iya sai ya bar shi dan baya so fa inna ma ni'matun kafaraha au kana kafara biha ai ni'ima ce Allah ya bashi ya mutunci

da ku kuka bari sai wani ku ya je koya mana wasan da aka baka dama ga dauki doki kana koya masa saboda kafin yaki ya su. ko ka ku zauna kuna raha kuna hira kuna mene komin game ka komin komin yawan game ka zaka zauna manzo Allah ya girme maka ai ko bai girme maka ba eh ku zauna kuna hira kuna raha ana barkwanci ana jin daɗi saboda eh, a ji sanyi ko eh. babu da'awatil khairi Ah, to aka ce za a bata rai ba sai a yi shuru ba eh. ah, ya fiye shuru a ah, ya kwa abin da sa ya shuru ai in ya fiye shuru ina mana ya fiye shuru amma ta san tana kuna tattaunawa ta fada kana fada ana dariya ana raha sai ka zo ka yi shuru sai ta ce ya fiye shuru kuma ya fiye shuru ina mana ya fiye shuru in haka yake ba shi canza ba ashe saboda ai saboda siffar da kake da shi manzo Allah ce ka daina ai manzo Allah ya faɗa ma ne ka daina ka saki gare ka sakewa da matarka kar sha mata kuro ka yi fushi ka je ofis ka je waje hajiya ai ka saki a ah, duk tambaya zai tafiyo daga mace yana tambaya ce mai zafi shi dan na shiga ciki ne ko addini ta tambaye ka sai ka ji zafi shi yasa duk malami a duniya ba abin da ya fi shi wahala ya karanta da matarsa zai je ayi wa'azi zai je ayi wa'azi ayi karatu ana karantarwa ba haka bane ba amma matarsa ba zai iya zama ya karantar da ita minti goma sha biyar ya yi musu yawa wallahi eh an fara jarraba yake yi wa ai ba sai yi ba baya iya karfin hali ya yi hakuri da wautanta da jahilcinta da rashin iyawanta amma zai je hakuri da ɗaliban duk wayannan zai hakuri da su saboda wannan daga shi sai matarsa tsakani da Allah wancan kofa to ba lallai ne akwai matsaloli akwai matsaloli cikin wannan rayuwar wallahi in ko ina ne ko mata mutane ko jama'a ne ko menene zai karfi hali hakuri in mata su ce ga yake fai da kikanci ba kya fahimta ke menene da menene to ita mace ce in ba za a koya min ba a bari shi kenan sai a yi sati dai sati biyu kuma shi ɗan bukatarsa ta biya to ka gani eto eh ka ji abin da kake faɗa rannan ka ji na ji wani ka za ya faɗa shi haka ne eh. ka ji na ji cikin raidiyo wani ya faɗa abin da kake faɗa shi haka ne ga wani ya faɗa ga wani ya faɗa ah, ai eh, matsala ce fa mai wahala matsala ce mai wahala tsakanin namiji da mace ba. ba wajen gwazo ya taba ji cewa shi ya fi karfin komai ranar sallah sai da aka cika kofar gidansa sai ce ke ya nan ta zo me kenan ta ce duniya wa take jira kai daga kai kallo ya kare to me yasa ke yi ka fi karfi na ke yi ka gagare <laughs> ta yi masa kyalluwa rai ta yi masa kyastowa ta ce ai ba su taba ganin ka ba sai cikin alkyabba yadda kake zuwa min da karbe ka je ka musu haka gani ba sai da wani ba sai turu sai da wani ba haka bane ba ya ce wani abu ba abin da ya ce sai hakura sai hakura za ka zo mahaukaci ta jinyace ka ta gama da kai ka samu ka je ka yi waka ka sa hula kuma kana tsawa ban da iko allah kai ka isa kai mace tsawa kaiwa ba ka bane ba <laughs> ya isa yau mace tsawa ya kai ruwa ko ina ko ko ina abinci ina yanzu kake ka samu lafiya yanzu kake fada kake tsawa haka sa ka zama alaji ka sa hula ina kake lokacin da kake hayaniya baka da lafiya kai ya kwance ba haka bane ba eh eh ah, ah baka ji abin da ta fara ba ai ba su taba ganin ka ba sai cikin alkyabba yadda kake zuwa mini na karbe ka gaji eh? ko <laughs> e to shi nan Allah ya rufa asiri shi ne addu'ar ba ka da wata addu'a sai sama da haka hmm. eh kaji muka ce wannan karatu an fara shekara ashirin kenan wannan tambayar da kai an gama da ita shekaru ashirin duk gidananci da ka faɗi wannan sai suna ganin ka zama mai gidaje a wajen su ba za ka saka mata fuska ba ko amma za ka saka mata me babu da'awatin khayli tun da aka halici duniya har ana da kasa mace sunanta mace har ana da kasa tun daga aka halici duniya mace sunanta mace har ana da kasa wannan ɗabi'arsu ya canza al'adarsu ta canza kaza kaza kaza kowa da irin ɗabi'arsa ne kawo amma mace sunanta mace namiji sunan shi namiji eh. babu da'awatul khayli babin da yazo addu'an da doki ke yi doki na addu'a zai doki ya addu'a me yasa ya za a yi walakin la tafqahuna tasbiha ni to amma da maru faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce amantu bi zalika wa amana abubakar bi zalika ce na imani da haka wani ne yake wahal da su ce doke ji mali ha za ku lektu ba abin da aka halitta ba su don haka aka halicce ni ba da manzo Allah ya ba su labari ce na imani da haka abubakar ma ya imani da haka manzo Allah bai ce Umar Usman Albi a abubakar ya imani da haka tun da manzo Allah ne ya faɗa me sa manzo Allah ya dauki masa wannan shaida duk abin da Quraisha suka je suka faɗa suka ce ga abokin naka kuma ya ce sai ce ya faɗa abin da nake so tabbatar shi ya fada, in ya fada haka yake ba ruwana da abin yana da wuyan fahimta ba shi da wuyan fahimta in shi ya fada haka maganar ta ba shi yasa ya zama saddiq ba aka ce fasidqu fil ghari was-siddiq lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min ari قال اخبرنا عمرو بن علي والحديث صحيح ne yana cikin musan da Ahmad da hanyoyi da قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن هديج عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من فرس عربي إلا يؤذن له إلا كل سهر دول دوكي ديكي بالعربي دوكي عربي أقول الفرس العربي سوسك سيشسنا ببنتا وكما من مطلقا بالدوكي سيئ أنباش إذني عند كل سهر بدعوتين دك sahur mana asuba karshen dare za a ba shi izini ya addu'a guda biyu اللهم خولتني من خولتني من بني آدم يا الله ka ɗauki ni ka mallaka ma wanda ka ga dama a cikin bani adam waje altani lahu ka sanya na zamo ni mallakarsa ce faj'alni ahabba ahlihi wa malihi ilaihi Allah ka sa na zamo ya fi sona da iyalansa da dukiyarsa aw min ahabbi malihi wa ahlihi ilaihi babu tashdidi fi hamlin hamir alal khayr ne menene addu'ar ki ai duk wanda yake ba zama manzo Allah kace manzo Allah yana son doki ba duk wanda ya saba da doki yadda kaga kaman ya hada shi da jikin shi ne da'ima a zo ana shafan shi manzo Allah ce alkhairu fi nawasiha alkhairi la yawmil qiyamah sa sa ake yanka a ce da rago amma yadda ake jiki da doki wa ake jiki da sa a share a gyara a bashi abinci a wanke kafafun shi ana komai sa ana gyara hawanka ake masa ko eh, yana da albarka ne yana da albarka ne lokacin da rijiyoyin man fetur za su kare za ka kowa ya koma doki aka ce duk mai kiwon dauki saboda tsakani da Allah abincin da zai ci kana da lada ya sha ruwa in ka kai shi mashaya ma ko da baka bashi ko da baka so ya sha ruwa ya sha ruwa Allah zai baka lada in yayi tsalle duk abin da ya ci ka sai ta kuma Allah zai baka lada akwai abin da ya fi dauki su. Babu التشديد في حمل الحمير على الخيل babin da ya zo an hana mutum ya dauki a ce jaki ya yi barbaran doki saboda a samu alfadar an hana wani قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عن ابن زرير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اتي اوديت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم baghlatun farakibaha an ba manzon Allah alfadari ban alfadara kenan alfadari alfadara kenan ko alfadara <laughs> aka ba manzon Allah sallallahu farakibaha sai ya hau fa qala ali sai ali ya ce law hamalna alhamira ala alkhayli lakanat lana mithlu hadhihi da mun ɗauki jaki mun bar yayi barbaran albarka ai da mun samu irin wannan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون أي جاهلين سكيهم وأن شرع بتبادئ الزنبا قال أخبرنا هبيد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال kuntu inda bin abbas fas'alahu rajulun yace na kasance wajen abdullahi dan abbas sai wani ya tambaye shi akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil dhuhr wal asr manzon Allah yana karatu a cikin sallar azhar da la'asar saboda koyewa ake yana karatu kuwa qala la yace a'a qala fala allahu kana yaqra'u fi nafsihi sai ce watakila yana karantawa ne a cikin zuciyarsa qala hamshan هذه شر من الأولى معنى سيمس الدعاء ya faɗi kalma ya ce hamshin magana mara daɗi ai wannan da ka faɗa ya fi sharri da abin da ya faɗa da abin da ka faɗa farko inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdun amarahu Allah ta'ala bi amrihi fa balagahu manzo Allah bawa ne Allah ya umurce shi da al'amuran addini kuma yazo ya isar bai boye komai ba wallahi ma tassara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in dunan nas illa bi salasati wallahi manzo Allah bai ke bance mu ahlul bait da komai ba da yake ya zama da bai karanta da mutane ba sai mu kadai illa bi salasati amarna an nusbiga alwudu'a ya umurce mu mu kyautata alwala wannan su kadai yake bance su da shi eh, mai cece ce hujjarka akwai hadisi a'a يسبغ الوضوء هي على الم... إسباغ الوضوء على المكاره شنو إسباغ على المكاره إسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار ما هذا بني با تو وأن لا نأكل الصدقة كان مش صدقة وأنه كما فا من خصوصياته وأن لا نلزي الحمر على الخيل كان كما مدوكو جاكي مجي بربرا أكد doki saboda a samu abin nan alfanar eh abin ne wannan wanda ya shafi kowa wa'in abubuwa guda uku guda kadai ne yake bance ahalin bait rashin cin sadaka ba sa cin sadaka kamar mai a wannan ba zai shiga cikin wancan annasu la ya ta'adda mahamakana abinda aka fada a kai shi za a tsaya ana sai an samu wani nasoshi kuma ko maslaha da ke nuka ko madarra da ke nuna cewa ba za a yi wannan amma a sa kwan zabi ka za ta kyanke shi ka za su kyanke shi ko abin nan shi ba haramun ne haramun ne babu alafin khair alafin khair babu da zo abincin doki قال الحارث بن المسكين قراءة عليه وعن أسماء عن ابن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيد بن المقبوري حدثه عن أبي هريرة an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ihtabasa farasan fi sabilillah duk wanda yake kiwon doki saboda saboda Allah imanan billahi yayi imani da Allah wa tasdiqan li wa'dillahi da gaskata alkawarin Allah kana shib'ahu wariyuhu wa bauluhu wa rauthuhu hasanatan fi mizani kana shib'ahu koshin dauki abincin da daukin zai ce koshi wa rijuhu da ruwa da zai sha ya koshi wa bauluhu da fisarinsa wa rautuhu da tarosansa hasanatu fi mizanihi hasanati alkhairi ne lada ne a cikin ma'aunin wanda ya ajiye nan doki yana wahala da shi don aka tattara wannan hadisi sai a ce kuma doki a shumu yana da shumanci ya eh? lillati lam tudmar aka ce akan sa tazara a ce a yi tsere gudu a doki sai aka ce ai dokin ya kasu kashi biyu akwai doki mai shafaffen ciki akwai doki mai bukatun tumbi da kowanne za a yi tsere sai a yi la'akari da irin lafiyarsa da karfinsa an fahimta in doki ne wanda yake mai shafaffen ciki ya fi karfi da gudu za a sami shi nan zuwa nesa amma in mai jirgi mai katon tumbi ne shi a sa na karya kai tsawon wancan adalci an fahimta eh. Eh. ina ma na inama al'amal bin niyyati من احتبس فرسا في سبيل الله من احتبس ابراهيم من احتبس فرسا في سبيل الله نية أشدى إيمانا بالله wa tasdiqan li wa'dillahi shikenan an gama babu ghayatu sabqi lillati lam tudmar قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان عمدها ثنيه الوداع يجي منذ الله يسا tsirin doki sai sa su tashi daga thaniyatul wada a cikin madina shi a nuna maka wannan wajen وسابق بين الخيل التي لم تدمر وكان عمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق dokin da ba a yi mai katon tumbi kuma sai asa daga inda aksaniya zuwa masjidi bani zurai kamar ka ce daga nan zuwa kabuga daga nan zuwa tal'udu ko daga nan zuwa waje kaza daga nan zuwa gaba da shi wani dokin da ba dawakin da ba su da katon tumbi wanda aka yi su saboda gudu tsere suna iya gudu ba su da katon tumbi sai a sa musu um, eh, matuka mai nisa wanda ke da katon tumbi zan sha wahala sai a sa musu kusa-kusa adalci kenan na addinin musulunci har dabba ana tausaya mata har dabba in ka tausaya mata Allah zai saka maka da alkhairi an fahimta babu idmarin khairi lisabti babin da zo aiki a kewata doki kar a bar ya samu katin tumbi saboda ya zamo yana iya tsere yana iya gudu قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أدمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله كان ممن سابق بها عبد الله لا تكون وإن سكيس إيه a wanda ya fi nisa ai shi ne sai ga da aka ce dawakin da ba su da katin tumbi inda suka yi din shi ne ya fi nisa ke hmm. babu asaba to bayan mun karanta wa mai yattaqi la ja'al menene in laji ja'alakum furqana sai kuma ya kawo ne. to ya tsoron eh tsoron Allah da bambanci ya suke eh akwai mai shi ne ai aka ce yaya za a yi a dawo da wannan tarbiyya wannan tsarin rayuwa amma a ce tsoron Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi da Allah ya ga dama sai manzon Allah ya saura duniya har ana da kasa to amma sai Allah ya ɗebe masa adadin shekarun da zai yi shi kuma risalarsa sakon manzo Allah har da kasa ne shi sa manzo Allah ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati abinda manzo Allah ya faɗa kenan zan bar muku ni zan tafi ba zama zai har ana da ƙasa ba shekarun da aka ɗauka min sun sun cika to amma zan bar muku abinda in kun yi riko da shi kamar ina cikin ku ne kamar ina tare da ku ne ba haka bane ba to wannan abubuwan da manzo Allah ya bar mana din shine littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ana aiki da su yadda ya kamata duk wanda ya aiki da su yadda ya kamata har yanzu akwai wannan tabi'u akwai wannan halaye akwai wannan tsoron Allah ba a aiki da su yadda ya kamata to shine za a ce akwai bambanci tsakani an fahimta wanda yake da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bai ba ga kafirai ba ba a samu wanda suka kafirce ba ba a samu musulmai wanda suka zama munafikai ba to waɗanda suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi kyakkyawar riko da wannan abin da wannan da wa'ancan wanne ne yafi eh wa min man hawlakum min al-a'rabi wa min ahli al-madina an ce wa min ahli kano eh wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq aka ce kai baka la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum abinda ake so shine a yi aiki da abin duk abin da yake kawo matsaloli da wahalhalu yanzu abinda aka ce ka yi aiki da shi din nan duk halin da ake cikin rayuwa yanzu me yake rikitar da mutane me yake wahalar da mutane rashin kwanciyar hankali rashin tabbas rashin kwanciyar hankali akwai bayan da su suna zaune ba su da abin da za su sha masu ka kwanciyar hankali kai da kake mallakar miliyoyi an fahimta za a samu kuma za a samu ba to ana yana kwanciyar hankali Allah madaukin sarki ya ce maka zina amanu wa inu kulubuhun bi zikirin la ala bi zikirin tatma inu kulu wannan zuka zuciya da ka gani ba abin da zai sa ta samu nutsuwa sai tuna Allah sai ambaton Allah sai zikirin Allah ba da kuɗi ba ba da mulki ba idan in ka samu kuɗi a jihuka zai samu nutsuwa in ka samu mulki kuje za ka samu nutsuwa rayuwarka amma kada ka taba tsammanin cewa kudi da mulki za su sa zuciyarka ta samu nutsuwa ala bi zikirin lahi tatma innul gulu sai an tuna allah an ambaci allah an koma ga allah sai wannan zuciyar ita kuma abincinta kenan sai ta samu nutsuwa amma in ka tara kudi duk yawansa aljihuka ne zai samu nutsuwa amma zuciyarka babu nutsuwa a cikinta kana neman inda zaka aje kudin ya zaka kwanta ka tashi kashi gari gasan ka da ka bi kudin ba zai yi ka kai waje in ka kai waje yanzu waje da ciki duka sun zama daya kai da kwanciyar hankali har abada sa'an nan aka nuna cewa yaya an ambaton allah yake zikirin allah da zaka samu kwanciyar hankali sai an dawo da wannan tarbiyya tarbiyya da ilmantarwa shine za a samu lafiya da zama lafiya amma mulki da kuɗi da duk abin da kake so ka samu baki ɗaya abin da za ka rasa shine ba kwanciyar hankali allah ya cire a ciki ba a ce maka abin da kake neman nan shine zai baka kwanciyar hankali ba kai ne kai ne ka daukan ma kanka cewa shine zai sa sama kwanciyar hankali sai ka je ka neme shi ka samu kuma ka rasa kwanciyar hankali ne aka ce sai ka dawo ala bi zikrillah tatma'innul qulub allahumma ajina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallay wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم